Babban Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya a baya-bayan nan ya ba da umarni ga rundunonin 'yan sanda na jihohin ƙasar nan da cewar su gaugota amshe manya da ƙananan makamai daga hannayen jama'a ko ƙungiyoyi da ke mallakar su ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa dai ta lissafa ƙarara na samfurin makamai da za a kakkarɓe daga hannayen jama'a inda kuma ta nemi goyon baya da haɗin kai to sai dai kuma 'yan yankin Niger Delta sun fara bayyana bayyana ra'ayoyinsu game da wannan yunkuri na rundunar 'yan sandan Najeriya. Sunana Augustin Silvanus. Awa ga maganar banza ce gaskiya ko na rijista ko ba rijista ba don in kare kai na da family na ba zan yi suwa ba. Irin yanzu River State 'yan kalura suna hada ne a kan benefit ɗin kansu. Ba komi ne dan sanda ki ba irin kamun ka kawo ka gan dan banga. Dan banga duk abin da ka ga dan sanda bai yi in wurin local government ne dan banga na damai ne. Na dai tuntubi rundunar 'yan sandan jihar Rivers inda ta tabbatar da samun wannan umarni to sai dai kuma ta ce ba za ta yi ƙarin bayani ba kan yadda za ta kaddamar da wannan jan aiki makaman dai da za a amshe sun hada da bindigogi masu aman wuta da bumabumai da dai sauransu wani babban batu dai shine rukunonin waɗanda za a amshe ma waɗannan makamai sun hada da ƙungiyoyi irin na 'yan bindigan niger delta da ƙungiyoyin asiri da ƙungiyar ta da ƙayar baya ta biya zamfara game da 'yan banga siyasa da ke samun daurin gindin wasu 'yan siyasar kasar da rundunonin ƙato da gora da dai sauransu karin ƙalubalen wannan yunkurin dai shine yadda ake ta fama da rikice-rikicen boko haram da rikicin fulani da manoma wanda kuma ake ta nunar dukkaninsu na mallakar makamai da ke tada hankulan jama'a wanda kuma ba tun yanzu ba ne ake ta ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar a faɗin ƙasar ta najeriya aig tambar Riyabu Muhammad mai ritaya kwararre ne kan harkokin tsaro ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. Ina ganin ya daidai haka nan gaskiya saboda waɗannan abubuwa da suke tauharuwa game da terrorism game da kidnapping game da capital excellence arm robbery and what have you cewa eh, ya kamata mayar ana son a samu sauƙin abubuwan suke faruwa da Niger Delta da arewacin Najeriya ana iya samu kalubale daga su waɗancan mutanen Niger Delta ai ba yau aka fara ba ba an yi ta siyasa su mayar ba wasu sun mayar So kuma ga shi kaga a wani lokaci ma sai su da an ka ba su sai su wasu sabbi kuma su mayar shi ma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya kwadalar lida Aminu Bala Sokoto ya yi tsokaci akan wannan matsalar. Ai su wannan kungiyoyi da ake magana kamar yanzu eh, makiyaya masu Flagship Hasman da ‘yan Naja Delta. Duk waɗannan babu wanda ya mallaki waɗannan a makamai bisa ga doka ta ƙasa. Sannan kuma akwai irin makaman da an ka ce a basuwa ba wai kowane irin makami. Saboda ka cewa wannan abu gaskiya daidai amma ai da ishu ne. ba wai ne zuwa za su yi tunda ba a baka ba cewa an baka akan bisa ka'ida ba. Abinda zai faru mutane ko kace su kawo ba za a kawo sai dai a tabbatar da an tilasta an kwato kuma duk wanda an ka samu da shi a hukunta da shi. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.